Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauranmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai FM na rediyo amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suke son kama tashar. Masu aro assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku cewa asusun tallafawa manyan makarantun gaba da sakandare ya ce zai taimaka domin gyara ɗakin karatun jami'ar Jos da gobara ya kona. Kana muna ɗauke da rahoto akan dokar ta bacin da jihar Niger ta sa a fannin kiwon lafiyanta sai kuma Maryam Dauda ta shigo da shirin ta. na kallabi tsakanin rauna sai sakon da ku masu sauraro kuka aiko muna haka kuma muna dauke da labaran da suka dauke hankulan jaridun nan amurka amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya assalamu alaikum jama'a yar takarar jam'iyyar democrat a zaben shugaban kasa a nan amurka hillary clinton ta yi kashedi ga masu kada kuri'a da su lura da cewa donald trump mai takara a karkashin leman jam'iyyar republican a koda yaushe kansa kawai ya sani kuma babu ruwansa da kowa a jiya alhamis ne clinton take faɗar hakan a lokacin da ta je birnin greenville na jihar carolina ta arewa ɗaya daga cikin jihohin da dole sai ɗan takara ya lashe su kafin ya zama shugaban ƙasa hillary clinton ta ce shi dai donald trump ba zai iya zama haka ba dole kullum sai ya nemi cin mutuncin mata da marasa galihu gashi kuma ya fito fili yana nuna cewar shi mutum ne da ya kamata a yi takatsantsan game da shi shi kuma donald trump ya je birnin jacksonville ne a jihar florida a jiya alhamis inda ya yi hasashen idan clinton ta lashe zaɓe ko shakka babu za a tsige ta saboda sakonnin imel ɗinta da kuma zancen gidauniyarsu ta clinton foundation a lokacin da take sakatariyar harkokin wajen amurka war gidan trump ɗin melania ta fito a karin farko wurin taron gangamin mijin nata a jiya alhamis tun bayan babban taron su ta republican na ƙasa da aka yi a cikin watan yuli an buƙaci mayakan is su, su kamar dubu biyar da suka ja daga a cikin garin mosul na ƙasar iraki da su ci gaba da dagewa wajen yaƙi ko da kuwa za a halaka su ne a ƙoƙarin su na riƙe garin a cikin wani faifan bidiyo na jawabinsa da aka warwatsa a kafofin duniyar gizo a ranar talata da ta wuce shugaban ƙungiyar da ya yi ayyana kansa a matsayin shugaban musulmin yankin abubakar al na ya na ne yake musu wannan roƙon inda yake ƙara da nuna musu cewa mutuwarsu a wajen kare aƙidojinsu ya fi kima fiye da a ce sun gudu sun bar fagen daga wannan sako daga albagadadi shine na farko tun cikin watan disamban bara kuma yana zuwa ne a watanni hudu bayan da sojojin iraki da na kurdawa suka kaddamar da yunkurin sake kwato birnin na masul da ke karkashin ikon is tun tsawon shekaru biyu da so gabata kafofin hukumomin leƙen asirin amurka sun ce babu wata hujjar yin tababa akan ingancin wannan faifai kuma sun tabbatar da cewa ba a daɗe ɗaukar wannan saƙon ba wasu mutane ana sauraron wa'annan labarai ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu mutane da suka kubuta a wasu haɗurin jirgin ruwa sun shaidawa majalisar ɗinkin duniya sama da bakin haure 200 ne suka nitse a lokacin da wasu jiragen ruwa su biyu suka nitse a gabar tekun libya wasu daga cikin waɗanda suka tsira sun isa ƙasar itali a ranar alhamis kuma sun ce jirgin ruwan da ya ɗebo su mutane na ciki sama da ɗari ya kife ne a wato sa'o'i kaɗan bayan da ya baro libya a cewar karota sami mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya an tsamo wasu mata guda biyu da ransu a cikin teku kuma sun shaidawa masu aikin tekun cewar jirgi da ya ɗauko su wani jirgi ne na daban wanda kuma ke ɗauke da mutane kimanin 120 ana kyauta zaton cewa akasarin mutanen da ke cikin jiragen ruwan duk 'yan kasashen afirka ne wannan hadarin na baya-baya ya kawo adadin rayukan da suka salwanta a kan tekun mediterranean zuwa 4,220 a wannan shekarun kawai na 2016 a shekarar da ta gabata ta 2015 jimilar mutane da suka mutu sun kai 3,777 a cikin tekun na mediterranean babban kotun birtaniya ta girgiza masu goyon bayan ficewar birtaniya daga kungiyar tarayyar kasashen turai a kuncin da ta yanke ji alhamis cewa dole ne gwamnati ta tuntubi majalisar dokokin kafin ta ci gaba da shirin ficewar kasar daga turai masu goyon bayan shirin ficewar da aka jefa kuri'ar a kansa a watan yuni sun ce za su ɗauka ƙara akan wannan hukuncin prime minister theresa may ta ce a cikin watan maris na shekara mai zuwa idan rabbana ya kai mu za ta yi amfani da shirin doka mai lamba hamsin ta lisbon don fara shirin ficewa tare da tattaunawa akan kawo ƙarshen zaman birtaniya a cikin ƙungiyar ƙasashen turan hukuncin kotun ya zama abin bacin rai a wurin prime minister may kuma an so ma nuna shakku akan ko za ta iya kammala dukkan matakan da ake bukata na fitar ƙasar kafin lokacin da aka gitta ya kammala sai dai ofishin prime minister bai bata lokaci ba wajen mayar da martani inda wani kakakinta ya ce me tana kyautar zaton za ta iya jawo shirin dokar na hamsin kafin karshen watan maris ya ce gwamnatinta tana shirin ɗaukar ƙara a kotun koli a cikin watan disamba idan mai duka ya kai mu. labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc to bari buɗe taskar rahotannin da batun gudun wato gudunmawar da asusun tallafawa manyan makarantun gaba da sakandare ya ce zai bayawa jami'ar jos wanda ɗakin karatun ta ya kone ga zainab babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Gidauniyar da ke tallafawa makarantun gaba da sakandare wanda aka fi sani da TED Fund ta yi alkawarin gyara ɗakin karatu na jama'ar Jos da ya kone kurmus a makonnin da suka gabata. Babban sakataren gidauniyar Dr. Abdullahi Baffa ya bayyana haka ziyarar gani da ido da yayo tattaki zuwa jama'ar ta Jos. Dr. Baffa ya bayyana takaicinsa kan irin barnar da wutar ta yi a babban ɗakin karatun na jama'ar Jos inda yake cewa na gani hakika wannan gobara ta yi mana barna ba kaɗan ba dukkan littattafan da suke wannan wuri da na'urorin eh, kwamfutoci da suke a wannan wuri da kujeru da sauran kayayyakin wuta duk sun kone kurmus wannan ba karamin tashin hankali ne ba mu a wurinmu musamman hukumarmu da kasancewar ita ce take samar da tallafi domin bunƙasa ilimi mai zurfi. Akwai wani tallafin da hukumar ku za ta bada? Eh, mafi karantan abin da za mu yi shine wannan labirari da abin da ya kone mu dawo musu da shi, da abin da ya lalace mu gyara shi, shine abu mafi karanci da za mu yi na tallafi. Ah, wannan hukuma ta mu ta ɗauka akan kafaɗinta cewa duk abin da za a yi mai yiwuwa na a ah, gyara wannan labirari ta koma kamar ba a yi gobara ba za mu yi shi eh, a ƙarƙashin wannan hukuma. Babban sakataren gidauniyar tallafawa karatu mai zurfi a Najeriya kenan Dr. Abdullahi Baffa. Shi ko shugaban jami'ar ta Jos Farfesa Sebastian Maimako ya ce duk da shike ba zai iya kiyasta yawan dukiyar da aka rasa a wannan ibtila'i ba. Sun dai buƙaci manyan malaman jami'ar su ba da miliyan guda guda yayin da sauran malamai da ɗalibai su ma za su ba da tasu gudunmowar Muna halin mai wuya don abubuwan da yan makaranta za su yi amfani da shi babu. Domin kasan ba library karatu na da wuya. to a yanzu ɗalibanmu wanda wannan sashin nasu ne ba inda za su shiga su samu littattafai da waɗansu abubuwa wanda zai taimake su a karatu littattafai dai sun kai dubu tamanin a wannan wurin da suka kone banda wayanda suna cikin departments da kuma faculty a sashen library kenan kawai to tun lokacin da aka samu wannan bala'i kowane kokari kuka yi domin ku ga kun taimaka mun yi launching a kan cewa university community muna nan muna kokarin mu yi abin da mu za mu iya yi tara kuɗi tun daga kanmu har zuwa 'yan ɗalibanmu. Shugaban jami'ar Jos kenan Farfesa sabastin Maimako. Na kuma zanta da wani ɗalibi da ke karatu a jami'ar ta Jos don jin halin da suke ciki. suna na Rilwanu Sani, wannan matsala ta shafe mu sosai sosai. Saboda yanzu kaga ma takardun da suke hannu yanzu an ce mu sake photocopying duk document da muka da muka yi da muka research da komai da komai wajen karatu aro muke yanzu muna cikin an fitar da mu an ce waɗansu su su yi muna department na education ne so muna roƙon gwamnati ta sa hannu da Allah ya gyara mana da gaggawa A kwanakin baya ne dai gobara ta lashe babban ɗakin karatu na jama'ar ta Jos da wasu ofisoshi da kwamfutoci da wasu sakamakon jarabawar ɗalibai na kusan shekaru 40. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To ma da gaida Zainab Babaji kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Ama libawan sarki iduna gaba da galare yamma ga kuya ta agarin su umar tuluku Haba mutan gari ku gwada ma'in gida su umar tuluku Ku ce ma umar tuluku ya sai juma ya sai yan kaji kuma bido shinkafa da sa ya kaushi sai man shanu bakon nasara nan zai kwana. mai kashe giwa wata giwa tana gudun wata giwa dan zomo na gudu mun bi sai da dafa mun kashe dan zomo sau rabuwa laifi barewa dan zomo ina hana maka dambe kana ganin laifi na aina ce ma ke miyagun kaya

wandala na yi idin madan da ka ima duna sai gunta kwat Umar tulku kuma sai ya yi wanda an fi hausa madar rigima ta irke julin ya buguwa ta dadan mai shanu. Kali kwaba biduna na dambe dambe nan baleri ka kashe gyadu to ko da ka kashe an da ba da son raina ba to allah kan marigayi dan ana ce a can jihar Niger ko gwamnatin jihar ce ta ce ta kafa dokar ta ɓaci akan taɓarɓarewar kiwon lafiya a jihar ga mustapha nasir ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton A yanzu haka dai al'amuran kula da lafiyar al'umma na ci gaba da kasancewa cikin wani yanayi mara kyau a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. Bincike dai ya nuna cewar manyan asibitocin gwamnatin jihar Niger na cikin halin ƙarancin magani da sauran kayan aikin kula da lafiyar jama'a, sannan a ɗaya gefen suma jami'an kiwon lafiyar ba sa samun kulawar da ya kamata. Malam Muhammadu Sani wani magidanci ne da a kwanan nan matarsa ta haihu a wani asibitin gwamnati da ke cikin garin Mina ga abin da yake cewa. daga gidana zuwa asibitin ba a yi minti biyar ba da aka kai ta asibitin ta gwamnati ce ita asibitin ta gwamnati ce sai aka kawo ta ana kawo ta ana ajiye ta sai aka rubuta wata takarda aka cika mana ita da rubutu na aka ce in je in sau wa'annan magungunan da aka rubuta mani to na dawo din kenan da wa'annan magunguna wajen na naira dubu biyu da ɗari bakwai to shi kenan maganan a bani matana sai aka ce mana sai na bada naira dubu shida na ce na mine ne aka ce na karba haihuwa ta haihuwa asibiti me aka yi mata ko ruwa ba a sa mata babu abin da aka mata ana azaya ta kan gado ta haihu To hatta ita kanta gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da al'amura sun taɓarɓare a fannin kiwon lafiyar jama'a a jihar domin kuwa har ta ƙaddamar da dokar ta ɓaci a ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Kamar yadda kwamishinan labarai na jihar Mr. Jonathan Batsa ya bayyana jim kaɗan bayan kammala taron majalisar zartarwar jihar. Eh yanda yanayin asibiti suke yanzu mutane wahala suke. wayansu asibitin ma ba gadon kwana wayansu ba kayan aiki mutane sai suna wahala sai mutuwa suke shi yasa aka sa wannan doka amma yanzu shekara kusan biyu kuna kan mulkin nan yasa sai yanzu kuka dauki wannan shekara ɗaya yanzu muke mulki shekara ɗaya ba mu kai biyu ba eh abin da yasa muka dauki wannan matakin yanzu irin zagayen da aka yi shi ya duba yadda yanayin mutane suke wahala. Kwamishinan lafiya na jihar Niger, Dr. Mustapha Jibril ya ce wannan tsohuwar matsala ce da suka gada amma suna kokarin shawo kan al'amarin. An yi fiye da shekara goma ba ƙara ɗaukan ba ɗauki ma'aikata a cikin asibitocinmu ba duk da cewa mutane suna mutuwa sannan kuma kuɗin da ya kamata a ce ana biyan ma'aikatan kiwon lafiya su ma'aikata ɗin ba biyan su isasshen kuɗin da ya kamata a ce ana biyan su akan salary scale nasu da ake cema commerce da conhes so mai girma gwamna ya gan cewa insha Allah idan ba yi wani abu akan wayannan abubuwan ba zai wuya mu samu irin abin da muke so inganta cibiyoyin kula da lafiyar jama'a dai na ɗaya daga cikin manyan alƙawallan da zababbun shugabannin siyasa ke yi ma jama'a a lokacin yakin neman a zaɓe su Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha biyar. Ga kuma shirin mu na gaba. assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Dr. Zainab Abubakar Atiku Bagudu, uwar gidan gwamnan jihar Kebbi, wadda ke yin faɗakarwa a kan cutar sankara ko kansa a turanci, ƙarƙashin wata ƙungiyarta mai suna Medicaid. A shirin namu na yau za ku ji ƙarashen wannan hirar, inda na fara da yi mata wannan tambayar. To kuna samun taimako daga kasashen waje kamar wasu manyan kungiyoyi ko cibiyoyin kiwon lafiya haka? Eh gaskiya ana samu da wani lokaci za ka ga sun kawo kaya a ce an ba gwamnati na samu mu ma gidauniyar mu tana samu. In kana aiki daidai yadda ya kamata kana nuna duk abin da ka samu ga yadda muka yi da shi in sun zo sun duba ta haka za ka san waye ne gaskiya kuma waye hmm. wayanda ke yin irin wannan aikin bisa rashin gaskiya idan kana yin gaskiya kungiyoyin waje masu ba da taimako in sun zo sun duba shin ina kuɗin da kuka samu ya kuka kashe shi wani lokaci ba kuɗi ne ba kayan aiki ne za su kawo safin hannu ba zai wuce safin hannu ba ma amma ko shi taimako ne babba tunda in an rage wannan nauyin muna iya mu kai kankara muna iya mu yi wasu abubuwa da shi akwai dai taimakawa a ciki shi yasa duk abin da mutum yake yi in ka rike gaskiyanka ka rike amanan jama'a alhamdulillahi ba abin da zai faru kuma sai ka ga da al'amarinka ya ci gaba da ka samu ci gaba dai. Dakta na san kun sha yin faɗakarwa ko bayani game da ita wannan cutar ta sankara musamman ma ta sankaran mama. Shin ko za ki ƙare ma mm. masu sauraro bayanin an gano abin da ke haddasa wannan cutar ko yake janyo ta? Eh, gaskiya ba za a iya ce lalle lalle ga abin da ke jawowa ba babu shi illa akwai wasu halayya na rayuwa hmm. wanda mutane ke yi yanzu da ke sa an fi samu ana gadon shi amma kuma yadda muka sani ciwon mata ne cikin kashi ɗari za ka samu eh, tasa'in da tara mata ne guda ɗaya sai ka samu namiji ina maganar sankaran mamaki nan. Oh, maza ma sukan yi kenan. Maza sukan samu in ka aji mutum ɗari a ciki tasa'in da tara zaka zai zama na mata ne amma guda ɗayan nan namiji ne maza ma na samu tun da su ma suna da nono. Iyaka dai zaka ce ba kamar na mata ba amma dai suna samu kuma baya da yawa kamar yadda ya damu mata haka. Eh, abincin da muke cin yanzu abincinmu ba mai lafiya ne ba akan sa magani a ciki dabbobinmu ma ana ba su magani ana ba su antibiotic din nan mm. ‘ya'yanmu suna sha wanda kakanninmu ba su sha ba komai dai ya zama na kamar irin abincin gwangwani kenan da ake ba da abincin gwangwani da cin nama da yawa ba a cin ganye yadda ya kamata a rage ganye a ita cin nama dai sai irin abincin kuma na banda na gwangwani irin wanda aka daɗe aka aje an sa magani a ciki don kai ya lalace wannan hmm. shinkafan da muke takama da shi a jihar kebbi yanzu mu dai mu alhamdulillah mun daina siyan shinkafa daga ko ina duk shinkafan mu wanda muke noma ne a nan wannan da ake kawowa daga kasashen waje da ya wata da watanni an ajiye shi a cikin eh, jirgin ruwa daga can kamin a kawo ya daɗe duk abubuwan nan ba su ne ke kawo mana rashin lafiya da muke samu yanzu ban ce na kasan waje bai da lafiya ba yana da lafiya mm. amma in an yi shi kaci shi a lokacin ba sai an aje ba ko da aka zo aka bincika an tarar da wasu shinkafa an aje shi sama da shekara tara aje ta ya za a yi jikin mutum ya samu lafiya in ya ci irin wannan abincin saboda haka yanzu duk irin wayannan ɗabi'o'in su ne ya kamata a daina su taba su giya rashin motsa jiki a zauna a gida yara na wasa a game suna wasa a ipad ba sa fita su motsa jikinsu su shaƙi iska mai lafiya duk irin abubuwan nan ne suka zo suka damu mu. Bayan ga wannan gidauniyar da kike da ita da kuma aikin asibiti da kike yi akwai wani abu da kike yi a jihar ki da kike yi wa jama'ar jihar ki? wallahi babu wani abu da zan ce kuma banda wannan iyaka dai yanzu mu dai mu muna nan tare da 'yan jiha kebbi duk abin da ya kamata a yi masu tsakani da allah sai hmm. yadda karfinmu ya tsaya ba mai gina na goyon baya da kuma mu tabbatar da cewa matan jiha sun samu ci gaba. Masu saurare a nan muka kawo ƙarshen hiranmu da Dr. Zainab a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau. Sai kuma mako mai zuwa 'yan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar tamu Dr. Zainab Abubakar Atiku Bagudu da Ms Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To an gaida Maryam Dauda da bakwarta yanzu mun zo ga labarin da suka ɗauki hankulan jaridun na Amurka ga kuma Nazir Ahmed Hausawa. Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan satin za mu fara ne da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken gwamnati ta wa masu shirya kamfe na Clinton. Wani jami'in ma'aikatar shari'a ya bayyana bayanai ga masu shirya kamfe na Hillary dangane da irin kalubalen shari'ar da Clinton din za ta iya fuskanta akan imel na sirri, kamar yadda ya bayyana a wasiƙun imel da WikiLeaks suka bayyana a ranar Laraba. wanda hakan na iya nuna zargin son kai da jami'an gwamnatin suke aiwatarwa. Mataimakin babban mai shari'a Kadzik shi ya tura da matashiyar ga jagoran kamfe na Clinton John Podesta a watan Mayu na shekarar 2015 inda yake nuna masa cewar gwamnati za ta jinkirta bayyana wasiƙun imel na Hillary Clinton. Sai kuma malaika jaridar USA Today. jaridar ta rawaito mutumin da ake zargi ya harba 'yan sanda guda biyu har lahira yana da tarihi da jami'an 'yan sanda wanda ake zargin da harbe wasu 'yan sanda guda biyu mai suna scott green a garin des moines garin da ke da mafi yawan mutane a jihar iowa a ranar laraba ta hanyar kwantan bauna ya samu hayaniya da jami'an 'yan sanda a filin wasan kwallo sati biyu da suka wuce inda yake zargin wasu 'yan kallo sun sace masa tuta an bayyana sunan 'yan sandan da ya harbe guda biyu na farko dan sandan garin des moines sergeant anthony baminio da kuma kuma na Avondale, Ofisa Justin Martin, 'yan sanda sun bayyana cewar a bisa alamun yadda kisan waɗannan 'yan sanda biyu ya afku, Scott Green ya mamaye su ne ba da zato ba. Sai kuma malaika jaridar mu ta ƙarshe a wannan mako da Washington Times. jaridar washington times ta rawaito labari na farko da yake bayanin tseren da 'yan takarar shugabancin kasar amurka ke bugawa a yayin da zaɓe ke matsowa kusa da ƙarshe 'yan takarar da manyan masu goya musu baya suka bazama loko-loko na kasar amurka domin yin kamfe da kira ga magoya bayan su da kar su yi sake su dage domin nemo ƙarin magoya baya tsukewar ratar da ke tsakanin 'yan takarar da kuma juyin da ake samu a wasu jihohi ya jawo canje-canje ga 'yan takarar da masu goya musu baya akan irin jihohin da ya kamata su mai da hankali wajen yin kamfe kamfe ta hanyar tallace-tallace a gidajen talabijin ya zuwa ranar ƙarshe ta zaɓe. Sai kuma labarin da jaridar ta rawaito na cewa yawan 'yan ƙasar Afghanistan da suke rasa mazauni yana ƙaruwa da kuma ƙara mutsewa, Inda jaridar ta rawaito labarin Abdulhamid ɗaya daga cikin wanda ya gudu daga arewacin birnin Kundus a wannan watan sakamakon faɗace-faɗace tsakanin jami'an tsaro da kuma 'yan tsagerun yankin na tsahon kwanaki. Yanzu haka yana Kabul mil 200 sa da gida inda yake kwana a tanti yake samun abinci ta hanyar 'yan agaji. Yana ɗaya daga cikin mutanen da kungiyoyin agaji ke faman ƙoƙarin kawwamewa. Sharhin jaridun Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya. To Nazir, yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana kuma. Assalamu alaikum mai magana Muhammad Awal ba zan yi da karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Da Allah ku yi ka sakonni na ga sanatocin mu na Najeriya. Ta dokar da zai wani dan majalisa da iya wa su kuma zaɓarsa ko ya zarce su ba. sa masa dokar koro daga daga cikin majalisa ko kuma a masa tara mai tsabar yawa saboda abin da ake bayarwa ake ba su domin su zuru zaɓu wallahi yau shekara guda da rabi kenan mu na mu dan majalis ko ganin sa mu taɓa yin bala gana ki goyi kuma na mai gida mu da ta mu assalamu alaikum mai magana hudu muhammad bello da karamar hukumar son ga jihar taraba shugaban jihar rikin jihar taraba bincike da aka ce za a yi dangane da ainihin wa'adda ko jami'an tsaro wannan suke cin zarafin yan gudun hijira yana fata wannan gwamnati ta shugaba muhammadu buhari adali mai ta gaskiya da adalci to za a zakulo wa'adda suke wannan aika-aika kuma musu su jeji da laifin Assalamu alaikum BOA mai magana Alhaji Amir Muhammad Inuwa wanda aka fi sani da Amadu kafin ta kofar garin Bulango. magana ta ita ce wannan da ake cewa kamfani na Kyatko wato nan wanda suke ba da wutar lantarki a nigeria To gahi mu falafalan mu sun zube. da hauren gyare-gyare kuma sun kici mana mu mun zo mun haɗa kuɗi sun ce he mun haɗa kuɗi mun yi wannan gyara ko mun haɗa kuɗi mun yi gyara akalla yanzu daga yin wannan gyara mun kai kuɗi ya kai dubu ɗari takwas kuma ko wutar awa ta takwas suke da ciki da mu suna zo mu yaya ta a duniya ne ko kuma me da haka su lura mai magana alhaji lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya ta shehu mai da kasi oye Hausa ku san min da sako na ga bankin Raya Afirka na muna yabo da jinjina da godiya da bashin da suka fara hisuwa na dala biliyan ɗaya ga ƙasa ta Najeriya domin mu farfaɗo cikin komata da bubbugewa da kakkarewa tattalin arzikin ƙasa da ya same mu Najeriya. Tare da jin daɗi na kuma dala biliyan ɗari hudu suna nan ta bayan watanni hudu ga ƙasa ta Najeriya da fatan Allah shi taimakiwa ga gwamnati da buhari da jama'an najeriya da sauran kasashen afirka to madalla da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice jakadar kenya a majalisar ɗinkin duniya a jiya alhamis ya ce babban hafsin sojan kenya da ke jagorancin rundunar kiyaye zaman lafiya a sudan ta kudu a lokacin da fada ya barke a kasar a watan yuli amma da shi saniyan ware ne a kan gazawar sojojin kiyaye sulhu na majalisar ɗinkin duniya wurin kare fararen hula a kasar jakada makariya kamau ya shaidawa manema labarai cewar binciken da majalisar ɗinkin duniya ta yi don binciken lamarin da ya faru a ranar 8 zuwa 11 ga watan yuli an dai yi ne kawai amma daman can an riga an san manufar da ake son a cimma wata hukumar bincike mai zaman kanta da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin moon ya kafa ta ya dora mata wato ta dora laifi a kan rashin ingantaccen shugabanci a ɓangaren mayakan wato manyan hafsoshin soji na zaman lafiya wanda hakan ne kuma ya sanadiyar barkewar faɗin da ya janyo har aka kashe mutane kamar 300 a ƙasar a ranar talata ne majalisar ɗinkin duniya ta ba da sanarwar cewa a sakamakon binciken da aka gudanar ta yanke shawarar gaggauta mai gurbin babban kwamandan sojojin kiyaye zaman lafiya wanda ke wurin wato babban hausin sojin kasar kenya lieutenant general johnson moguwa kimani ondiyanke yar takarar jam'iyyar democrat a zaben shugaban kasa a nan amurka hillary clinton ta yi kashedi ga masu wuka da kuri'a da su lura da cewa donald trump mai takara a ƙarƙashin lema jam'iyyar republican a koda yaushe kansa kawai ya sani kuma babu ruwansa da kowa to madalla da ta tun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga hadiza kyari da ke laurel maryland a nan amurka na rasuwar mahaifiyarta hajiya sahura a wani asibiti da ke nan baltimore yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi baba ko makere da ya taya gabatarwa sai solomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato john ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da rana wato karfe hudu a ji mu da wani sabon shiri